This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan a kodayaushe yaushe akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Agustan shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Aliyu Imam a cikin shirin da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana ga kanin labaran duniya. Shugaban Sudan ya umarci sojojin kasar su dakatar da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da ake jin za ta fara aiki gobe Asabar. wani jirgin ruwa shaƙe da bakin haure daga libya zuwa ƙasar italiya ya nutse kuma akalla mutane metan sun halaka kasuwannin sayar da hannayen jari a nan amurka sun ɗanyi ƙasa da buɗe kasuwar a safiyar juma'a nan a cikar mako ɗaya na kwan gaba kwan baya a kasuwannin shinku a duk faɗin duniya rahotanni da muke samu daga nan amurka na cewa allah ya waje da najeriya a nan amurka farfesa adibowale wale ibidafu rasuwa masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da yin tsokaci game da koken da wasu gwamnoni ke yi na cewa gwamnatin tarayya ta ba su kudaden da ta yi alkawari ba domin ceto jihohin daga kangin da suka shiga duk wani gwamna da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kuɗin da yake samu daga gwamnatin tarayya don ya tafi da kuɗa harkokin jiharsa to gaskiya wannan lokacin ya shige to sai a biyo mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani muna kuma tafi da shirin mu na musulunci tushen rayuwa amma da farko ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya umarci sojojin ƙasa su tsaye da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da ake jin za ta fara aiki gobe Asabar idan Allah ya kai mu. Dokar shugaban ƙasa da ake kira dikiri da aka fitar a daren jiya Alhamis a Juba ta umarci sojojin a rundunar da ake kira spla wato sudan people liberation army a takaice su tsaya a wurare da suke kuma su bude wuta kurun wato domin kare kansu idan aka kai musu hari a ranar laraba mr kir ya sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da yan tawayen ƙasar a birnin juba mako ɗaya bayan da madugun yan tawayen rick machar ya sanya hannu kan yarjejeniyar a addis ababa mr kir ya bayyana shakku kan wasu sassan yarjejeniyar lamari da ya haifar da kokonto ko yarjejeniyar za ta ɗore duk da haka ba a samu rahotannin fada a ƙasar a yau juma'a ba ranar talata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya barazanar zai aza wa ƙasar takunkumi idan har mr kir ya ƙi sanya hannu kan wannan yarjejeniya wani jirgin ruwa cike da bakin haure da ya taso daga libya kan hanyarsa zuwa kasar italiya ya nutse hukumomi suna fargabar mutane kamar mai tanne suka halaka ko da shike babu hakikanin adadin waɗanda hadarin ya ritsa da su jami'ai suka ce dogarawar ruwa na kasar libya sun ceto wasu mutane mai tan daga jirgin kamun ya nutse dab da gabar ruwan birnin zuwara a daren jiya alhamis jaman tsaro suka ce galibin bakin hauren sun fito ne daga yankin kudu da hamada sahara da kasar pakistan da syria da morocco da kuma bangladesh da daga cikin bakin hauren ya ga kamfanin dillancin labarai na reuters cewa jirgin baya cikin yanayi mai kyau ya ce ana kiran tafiya daga libya a zaman siraɗin mutuwa amma yanzu ana kiranta makabartar bahar rum hukumomi suka ce zuwa yanzu mutane 2,400 ne suka halaka a kokarin su kai ga turai adadin da ya haura waɗanda suka halaka a kokarin bin wannan hanya daidai wannan lokaci a bara a halin da ake ci kuma jaman ƙasar australia sun ce sun kama mutane uku dangane da gawar kin bakin haure saba'in da da suka gano kan, wata babbar hanya kusa da kan iyakar ƙasar da hungary a cikin wata babbar motar da kaya kasuwannin sayar da hannayen jari na amurka sun ɗan yi ƙasa da buɗe kasuwar a safiyar yau juma'an nan a cikar mako ɗaya ana kon gaba kon baya kasuwannin shinku a faɗin duniya duka masu hada hadar hannayen jarin uku a nan amurka wato dow jones da nasdaq da kuma s&p 500 duk sun yi ƙasa wato 'yan mintoci da buɗe wannan kasuwa manyan kasuwannin sayar da hannayen jari a turai sun yi ƙasa da maki ɗaya cikin ɗari bayan da suka ci riba sosai a ranar jiya alhamis amma kasuwannin kasashe da suke asiya galibi sun cira inda wacce take japan ta yi sama da kashi uku cikin ɗari a ƙarshen hada-hadar yau yayin da kasuwar shanghai ta samu kusan kashi biyar cikin ɗari wannan ita ce rana ta biyu da kasuwar take samun riba sai dai kasuwar hannayen jari ta hong kong da ake kira kansen ta yi ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari kasuwannin sayar da hannayen jari sun fara samun riba ne daga jiya alhamis bayan da suka kwashe kusan mako daya suna cikin yamutsi sakamakon fargabar koma bayan tattalin arzikin kasar sin ko kuma china labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro ta ce amurka da sin ko china sun gudanar da shawarwari tsakani da allah kan bambance-bambance da ke tsakanin su a daidai lokacin da kasashen biyu suke shirin ziyarar aiki da shugaban na china xi jinping zai kawo nan amurka watan gobe madam susan rice tana beijing inda ta gana da babban jami'in diflomasiyyar kasar yang da kuma shugaba zi. ana sa ran shugaba zai zai kawo ziyarar aiki nan amurka karshen watan satumba inda zai gana da shugaba barack obama kuma zai yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya fadar white house ta shugaban amurka ta ce mu'amala tsakanin wato jami'an amurka da china sun fi mai da hankali ne wajajen haskaka dangantaka mai ma'ana tsakanin kasashen biyu yan ya ga manema labarai bayan ganawarsa da rice cewa china tana son ganin cewa ziyarar da mr z zai kawo amurka ta samu cikakken nasara ziyarar da madam rice take yi a china ya zo ne a daidai lokacin da kasuwannin sayar da hannayen jari a fadin duniya suke fuskantar mawuyacin hali da ba zai rasa nasaba da hali da tattalin arzikin china ke ciki ba hakanan kuma ana jin shawarwarin da jamar amurkan za ta gudanar ta wato za su taɓo batun tsaro a fannin intanet da kuma wato ikirarin da china take a tekun da ake kira na kudancin china da kuma inganta dangantaka tsakanin shugabannin sojin ƙasashen biyu a bara cikin watan nuwamba ne shugaban amurka barack obama mai kai wa shugaban na china ziyarar aiki a lokacin da shugabannin biyu suka ba da sanarwar gagarumar daidaito kan rage hayaki mai gurɓata yanayi daga masana'antu To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga nan amurka na cewa jakadan najeriya a nan kasar ta amurka farfesa adebowale ibidapo ya rasu bayan wata 'yar gajeruwar rashin lafiya da ya yi fama da ita hakim balagun wanda shine mataimakin jakadan ya tabbatar wa murya amurka cewa a jiya ne allah ya wa jakadan na najeriya rasuwa inda ce nan ba da jimawa ba za su fitar da sadarwa game da rasuwar sai a biyo mu a cikin shirinmu domin jin karin bayani wato shirinmu na gaba kenan. a Najeriya wata matsala da ke addabar kasar ita ce ta ɗaukan tsatsauran ra'ayi da wasu ke yi kan batutuwa da suka shafi addini da siyasa da ma sauran al'amuran yau da kullum. Yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu goron gayyata domin halartar wani taro a birnin New York da ke nan Amurka wanda zai tattauna kan batun ɗaukar tsatsauran ra'ayi a watan Satumba mai zuwa. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adam hikaya kan wannan batu. Me ke kawo tsaurin ra'ayi da suna addini a tsakanin al'umma da hakan kan haddasa fitinar da kan laƙume rayuka da dukiyoyi da dama. Haka na a wasu lokuta fitinar ƙiyayya ta bambancin kabila kan haddasa kisan ƙare dangi in an duba misalan abin da ya faru a Rwanda tsakanin 'yan kabilar Hutu da Tutsi. Can kuma wasu ƙasashen kamar Iraki akan samu adawar aƙidar 'yan sunna da 'yan shi'a da hakan shi ma wani lokacin kan kai ga asarar rayuka. Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Gwamnatin Tarayya ta Kashire ya ambaci dalilai biyar da yake ganin suke kawo tsaurin ra'ayi da ke haddasa zubar da jini musamman ma arewa maso gabashin Najeriya. Zan fara da ɗaya jahilci, jahilci addini, aƙidodin addini, na biyu cin hanci da rashawa, na uku rashin ilimi ko na addini ko ilimin zamani, na hudu rashin bin doka da oda, na biyar akwai malamai da suke ba su da sani kwarai ba ƙwararru ba ne cikin harkar ko addini ko kuma harkar ilimin zamani sai ka ga suna yaudarar mutane kannan da yake yara ga shi ane nan ko an ga makaranta babu aikin yi kuma ga talauci to shi kenan ra'ayinsu sai izanto wa'annan malaman sai su dinga tusa mabiyansu a ƙidoji da shi ke ba daidai ba to galibi don talauci ta riga ta yi kafin sai ka ga an bujirewa gaskiya jami'an tsaron su ma kansu manyan su wato waɗanda ake cewa elite duk da na addini da na boko da na tsaro da 'yan siyasa duk suna ciki. Na zanta ta wayar tarho da Muhammadu Guru dan jihar Yobe da ya saba ganin 'yan kungiyar jama'atu ahalu sunna lidda wata jihad wato Boko Haram shin ya suke ne? malamai ne yaran ba wai maganar addini ba addini kar ma kawo shi kusa ba su ma san me ba wasu ma addini ma bai zama wajibi a kansu ba balle ma ce sun fita hadi da za su yi hadi wani alwala ma bai iya ba wani abu ne wanda aka yi mu ba hukuma ba ce ta shigo ba wanda zai sanya a su yaran nan ina iyayensu suke ya aka yi suka shigo nan yanzu kamar yadin bulin nan to masu zuwa itace suna ganin su suna shigowa gari suna faɗa to daga nan da za a iya kama su kowa za a san inda asalin su yake ta ina aka kawo su a'a wa'annan yaran daga wani gari ne aka sato su aka zo aka yi musu hudu ba aka zaunar da su aka sa su wannan abin karfi daji ko kuma a'a wa'annan yan yoba ne mazauna nan tukunna suka gagara zama a wajen iyayen suka fita wasu suna cewa kamar mutanen akwai suna da wanzuna irin na masana addini ga gemu ga yawan sallah kai ba haka kake ganin su ba kenan addini bai ce inna laha la yanjiru ila muku, wala ila suwarikum suturan ku da fuskan ku duk ba shi bane dumunin abin daman da yake an yi amfani tun farko da sunan Muhammad Yusuf duk wanda ya zo ya maka da nasiru ya Allahu akbar kabbaran na fa a minti uku ko ni ba musulmi ba yau zan koye ta Shi kenan duk wanda yace Allahu akbar kenan musulmi ne bacin Allah ya nuna mana kan cewa musulmi ba shi bane wanda ya bar gemu ko ya sa jallabiya ko sa rawani ko dai ya mutum ya fassara tsaurin ra'ayi ko wuce gona da iri wato guluwi babu ɗaya daga addinan nan biyu musulunci da kirista da ya amince a kashe rai ba bisa haƙƙin shari'a ba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya madalla kafin wannan waka kun saurari rahoton nasiru adamu hikaya to a najeriya har ila yau masana da masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan naɗin sabon shugaban hukumar kwastam da shugaban najeriya muhammadu buhari a jiya wato kanar hamid ibrahim ali mai ritaya daga lagos ga rahoton da babangida jibrin ya aiko mana jihar legas dai ta kasance cibiyar hada-hadar kasuwancin afirka kuma jihar da hukumar kwastam ke samun akasarin kudaden shiganta bisa la'akari da tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma kan iyaka da jamhuriyar benin da kuma manyan kamfanoni da ke jihar ta legas hukumar ta kwastam dai ta kasance ta biyu bayan hukumar nnpc wajen samar wa najeriya kudaden shiga da ko yaya masu alaka da hukumar ta kwastam suka ji da wannan sauyi tambayar kenan da na yi wa alhaji musa wushishi wani agent da ke lagos kowa ya riga ya san kowa ya hamida ali hamida ali mutum ne mai gaskiya tun da ya mana gwamna a kaduna tun da ni a kaduna na girma a kaduna tashi mun san kowa ya hamida ali kuma gyara ne aka zo yi lalle lalle masa mutumin nan zai yi gyara yadda ya kamata kuma wayanda aka cusguna mawa saboda aikin kwastam a gaskiya akwai gyara promotion ne yadda ake tafiya da ayyukan ne gaskiya akwai abubuwa da yawa da ake yin shi ba tsari kuma in allah ya yarda wannan allah ba sa ya samu goyon bayan sauran ah, officers na san za a yi wani abu kuma su ma za su ji daɗi ba ganin za a fuskanci rashin biyayya tunda shi ba kwastam ba ne soja ne eh to akwai wannan dan wannan amma dai amma yana tabbatar maka inda ya sa gaskiya da rikon amana a cikin aikin shi nan duk mutanen da suke ciki su ma suna son gaskiya su ma a bangaren su ma'aikatan hukumar ta kwastan sun yi mamakin wannan naɗi na wani daga wajen hukumar sai dai sun ce hakan ba sabon abu ba ne inda a can baya ma birgidiya janar ango ya taɓa jagorantar hukumar ta kwastan sai dai wani jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani bukatunsu ga sabon kwantarolin hukumar ta kwastan kanal hamid ali murabus a gaskiya mun murna mun farin ciki da samun sabon controller na custom muna da fatan da ya to za mu samu canji ba kamar wanda ya gada ba saboda ba ma samun damar zuwa kwasa-kwasai da allowances din gaskiya suna makalewa kuma ga dole ne da rinka jargin hukumar mu da cewa muna karɓar cin hanci ko rashawa haka to ba ganin watakila da shi ba kwastam bane soja ne za a fuskanci matsala ba wata matsala da za a samu saboda an taba yin haka a da an taba mun taba wani general ya taba shugabantar a hukumar mu kuma an samu aiki tukun lokacin an samu kuma ci gaba da ya kamata kanal hamid ali murabus wanda ya taba zama tsohon kantoman jihar kaduna ya yi kaurin suna wajen ba sani ba sabo wajen gudanar da ayyuka bilhaki da gaskiya tare kuma da magance matsalar cin hanci da rashawa abinda kuma ake ganin ya kasance ɗaya daga cikin dalilan da shugaban kasa muhammadu buhari ya naɗa shi a matsayin shugaban hukumar ta kwastan baban jibrin murya amurka daga lagos nigeria to madalla aka ce baya ba ta kaɗan dangane da rasuwar jakadan na najeriya a nan amurka yanzu nan jami'an ofishin jakadancin na najeriya suka kammala taron su dangane da rasuwar shi jakadan kuma aliyu mustapha sokoto ya tattauna da ɗaya daga cikin jami'an wato wannan ah, ofishin jikadancin najeriya gaya da hirarsa ta kaya to ah, jama'a yanzu ina tada alhaji bukar kolo na nan ofishin jakadancin najeriya da ke nan washington dc ah, alhaji bukar gaskiya ne jakadan najeriya da ke nan professor adi adefo ya rasu ko eh, ya rasu a jiya ne eh jiya aka sanar da mu da ya rasu ya rashin lafiya ne ko wani abu ya same shi ba za mu iya tabbatarwa ba an dai sanar da mu da ya rasu mu kuma mun sanar da ofishin harkokin waje na najeriya kuma mun riga mun sanar da ofishin harkokin waje na amerika da kuma sauran ofishin jakadancin sauran kasashen da suke nan washington ina jin a tarihin eh, ofishin na namu na nan washington wannan ne karo na farko da jakadan najeriya ya rasu a yana cikin aiki ko haka ne ba taba samun irin wannan ta faru ba a gidan shi ya rasu ko a asibiti a asibiti muke zato to don zuwa na hali ma'aikatar ku take ciki a sanadin wannan rashi da aka yi duk muna cikin halin kowa da abin ya girgiza kowa da kowa da shi da muna muyin taro da wannan kuma ko harkokin za a ci gaba amma dai kowa da gaskiya an girgiza sosai Eh, alhaji boka kun daɗe kuna aiki da shi me za a tuna game da marigayen nan ambasada adewe dattijo ne kuma yana cikin harkokin jakadanci da jimawa don ana ya yi ambasada high commissioner a jamaica ya zo london ya zama dukki high commissioner bayan ya kare kuma ya aiki a kowane secretariat wajen shekarunsa tara a kowane secretariat bayan nan kuma ya zama special advisor a nan ecowas mm, na afirka na kasashen eh, afirka kenan ba eh, haka kafin aka zo nan wacin ya zama jakada 2010 aka naɗa shi jakada na america a lokacin da yake wannan aiki na jakadanci an ce ya yi wa najeriya yaƙi a fannoni daban-daban ko haka za ka iya tuna wasu daga cikin kokarin da yi wa najeriya na kyautata sunanta da kimanta a idon duniya a nan amerika ya yi abubuwa da dama ta harkar siyasa akwai abin da muke kira by national commission mm. a lokacinsa aka yi don harkar kasuwanci kuma ya bunƙasa sosai tsakaninmu da amerika lokacinsa har muka zo aka samu wannan sosai tattalin arzikin amerika da nigeria ta karu sosai a lokacinsa ah, duk wanda ya sa ambasadar nan mun ma mun san shi a nan kuma ah, galibi da kullum ka gashi cikin kuzari kake ganin shi eh, mutuwar tashi ta girgiza mutane da yawa don ba mutane da yawa ba san cewa ko yana fama da wata rashin lafiya ba ce abin ya faru ne haka ko dama yana fama da wani ciwo ne ah, a wani rashin lafiya tun da shi ran laraba ma muna tare da shi da yana akwai mutane da suke tare da shi ran alhamis din ma hmm. ba wani wanda zai ce gashi ajiye din kenan ajiye din ma kenan so abin ya girgiza kowa to nan za a business shi ko za a mai da shi gida wannan shawaran su za su ɗauka haɗe da gwamnatin najeriya murna so iyalin za su yi shawara da yankobe da suka yi wannan musai mai aiki da shi to da alhaji bukar mun gode kwarai da gaske allah ba da hakuri na gode kwarai to alhaji bukar kolo kenan na ofishin jakadancin najeriya a nan washington yake mana bayani game da rasuwar jakadan najeriya ɗin professor adi adefoyi a jiya alhamis to sai mu ce allah kyautata namu karshen idan ta zo rasuwa kenan tun za zagogon muna cewa karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti ashirin a nan birnin washington dc yanzu ga shirinmu na gaba Musulunci tushen rayuwa. Manyan malaman addinin Musulunci a Najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa kawunansu. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. Malaman addinin Musulunci na ɗariku daban-daban a duk faɗin Najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa kawunansu da bunƙasa ilimi da ma fahimtar juna. wakilin murya amurka a birnin tarayyar najeriya abuja nasiru adam el hikaya ya sami zantawa da waɗannan malamai ya fara da sheikh tijjani bala kalarawi an haɗu ne gaskiya eh, haɗuwa ta mutunci haɗuwar mutunci wadda ba ta bai gina kuma gaskiya a gari eh, ga dai mutan duka gansu kuma ana tare eh? dukkan hoton da ka bayar duk rahoton da wallahi akan hakan ke da farin jika Allah ya maka albarka malam tijjani bala kalarawi me kike nufi da cewa an samu fahimtar juna ne alhamdulillah ga sheikh ɗayar usman bauchi ga malam balalo ga khalifa faruk usani kabiru salga ga ga malam sheikh usman bai ga cikin ga mai alfarma sarkin musulmi ga ainihin malam kabiru gombe ga sunan duka yanzu kuma inda na taso na bar malam kanda na bar malam kanda har da malam nazifi da malam abba koki da ainihin malam daurawa kuma da mu na hizba ga baki ɗaya tare ake an taho ga amin dina abubakar an taho neman gafara gurin ubangiji muna buƙatar zaman lafiya a ƙasar mu muna buƙatar haɗu haɗa kai masallatai allah ya sa musu suna tintini wa annal masajidan lillahi fallata da umar Allah adam ba wani masallaci na mai dariƙa ko mai izala ko mai wani ne duk inda ka ga masallaci na Allah ne kai sallah a bayan wanda duk yace la ilaha illallah muhammadu rasulullahi abin da yake zuciyarsa ka kyale shi ranar buɗe tanda Allah zai nuna Mala Abdullahi Balalau shin abinda Tijjani Bala kala rawa ya faɗa haka ne Alhamdulillahi muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala ah, da ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wanda duniyar musulmi ta haɗu ba kawai 'yan najeriya ba wannan na karanta da kai ba najeriya ce kawai muka haɗu ba duniyar musulmi ne muka haɗu yau ga munan gaba ɗaya a fili guda alƙiblan mu guda manzon mu guda littafin mu guda ba abin farin ciki kamar wannan ah, ban yi tsammanin za a samu wani lokaci da za a ce irin mu 'yan izala da 'yan ɗarika za mu zauna wuri guda a samu haɗin kai irin wannan ba amma kaga wannan mafari ne da ke karantar da al'ummar musulmi na najeriya da sauran duniya baki daya cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba domin haɗuwan kan al'ummar musulmi haɗuwa ce mai albarka ya ishe ka aya ƙungiyar izala da muka shekara 21 ba ma magana da juna muka zo muka haɗe lokaci guda muka zamanto abu guda yau ga ni nan ga sa'idu hassan jingir a wannan wuri a da shekarar da ta gabata ba tare muke ba saboda haka bayan nan kuma ga wani haɗuwa kuma allah ya sake kawo shi wanda yau ba ma 'yan izalan da muka haɗe ba ga munan sauran musulmin duniya kaf musulmin najeriya ga sultan ya haɗa mu a matsayin shi na sarkin al'umma musulmi na najeriya mun zo mun haɗu gaba ɗayan muna tsaye mun yi addu'a na yi addu'a ɗahiru bauchi ya yi addu'a dr aminu dini ya yi addu'a an kawo wakilin yarbawa ya yi addu'a wakilin inyamurai sun yi addu'a wannan na karantar da ka cewa najeriya al'umma musulmi sun haɗe sun zamanto abu guda kuma alkhairi ne ga al'umma a ce al'umman musulmi sun haɗu sun zamanto abu guda saboda haɗin kan da muke fata mu zamanto ba kawai kan mu haɗu ba zukatan mu su haɗu sai dai haɗin kan ya zamanto ƙarƙashin alkur'ani ne da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine haɗuwa na gaskiya duk haɗin kan da yake ba akan alkur'ani da sunna ba ba ma fatan sa saboda haka haɗo mu nan ta alkur'ani ce da sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ah, dr aminuddin abubakar shin ka da wannan haɗuwa za ta iya tafiya haka ai wannan abu ne wanda ike tabbatacce saboda ba ranar da shaidan ya zama a tasgirance a wulakance sama da wannan rana kuma rana ce ta yafiya allah ma duk ya yafe mana da waɗanda suka yi zinubai manya da ƙanƙana da yawa da 'yan kaɗan allah ya yafe mana ballantana mu mu da muka 'yan Najeriya mun san duk bala'in da suke zuwa Najeriya mu ne saboda haka idan muka haɗu muka yafe wa juna muka rungumi juna mun tabbatar Allah zai saukar da ruwan sama da rahama da jin ƙai fitina ta mutu bala'o'i su kare saboda haka Najeriya ta samu ci gaba saboda haka wannan haɗin kan wajibi ne ina kiran kowane musulmi na kusa da na nesa ya goyi baya cewa ainihin wato duk abin da ka kudirce a zuciyarka Allah ne ya sani amma ka yadda da Qur'ani ka yadda da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ala inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di abada zan bar muku abubuwan da idan kun rike su ba za ku bata ba har abada yace kitaballah wa sunnati littafin Allah da sunnata to wallahi a karkashin wannan aka haɗa kai haɗa kai ya zama dindindin har kon bilo har illa muntaha ba ranar da za a raba da ikon ubangiji yan baya da jikoki su zo su gada a maimakon su zo suna tsine mana albarka kada Allah ya kaddara haka voice of america madala an saurari hirar wakilin murya amurka nasir adamu likaya da wasu manyan malamai na addinin musulunci a nigeria ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa ya rahamanu to madalla abinda shirin musulunci ya tanada nan baki da wannan juma'a sai wata juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi nasiru ni bella gladanci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum tuma da yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. jama'ar kudu maso gabashin najeriya ya kamata ku sanya ido a naɗa da shugaba buhari ke yi domin da sannan rariya ka shiga gora sako daga min ɗan kaduna ma sai kuma sakon baffa haruna bajo ga wanda ce assalamu alaikum va hausa tabbas karrama matashin mawaki mai suna rarara da jami'ar amadu bello ta yi abin ayaba ne idan aka yi la'akari da irin gudunmuwar da ya bada wajen kawo canji a najeriya to waɗanda shugaban muhammadu buhari ya naɗa mu 'yan najeriya muna muku fatan alkhairi da kuma addu'ar allah ya baku ikon sauke nauyin da allah ya ɗora muku daga salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar filato shi ma mai nasara na sarafanto cewa ya sababbin naɗe-naɗen da shugaba muhammadu buhari ya yi abin ayaba ne duba da yadda yake naɗe sa cikin natsuwa da cancanta fata na gari lamiri to sai mu ce Allah ya sa sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na naɗe-naɗen sabbin mukamai da suka hada da shugaban hukumar kwastam da sakataren gwamnatin tarayya da sauransu kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen samar da ci gaban ƙasa daga adam a adam garkuwar matasan jihar yobe Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga mahukuntan karamar hukumar Kaugama da ke jihar Jigawa da su yi wa Allah su yi wa Annabi su duba halin da 'yan garin Maina Bindi suke ciki na matsanancin rashin ruwan sha. Dan yanzu har ta kai ga sai sun shiga wani ƙauye da ke kusa da su kamar su ja'e sannan su samu ruwan da za su sha. Kuma gashi garin na da jama'a da yawa. Sako daga Saraja Birin Ja'e Kaugama jihar Jigawa. sai kuma sakon Ahmadu Manaja Bauchi wanda ya ce muryar Amurka ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi barista MA Abubakar da ma 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi da su hanzarta saka ranar da za a gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar ta Bauchi domin gudanar da zaben kananan hukumomi na ɗaya daga cikin canjin da talakawa ke nema a jihar Bauchi. Daga ƙarshe sai saƙon Fatima Sade Sa'idu Daura wadda ta ce samar da aikin yi ga matasa game da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula shine kawai zai kawo ƙarshen fararar matasa da suke yi zuwa turai har suna rasa rayukansu a teku. da fatan shugabannin afirka za su inganta masana'antu da matasa za su samu aikin yi su daina tarar a ka suna ta mutuwa a teku to ibrahim jirmai muma daga karshe ga sahabiya dawo da takaitattun labarai shugaban sudan ta kudu salva kiir ya umarci sojojin kasar su tsaye da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki daga gobe asabar wani jirgin ruwa cike da bakin haure da ya taso daga libya kan hanyarsa zuwa kasar italiya ya nutse kuma ana fargabar mutane akalla metan sun halaka amurka da koriya ta kudu sun gudanar da gagarumar rawar daji mafi girma da suka taɓa yi tsakanin ƙasashen biyu To sabu a da kai masu haro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne sai can an jima za mu sake dawa yanzu a madadin sahaba Ali Imam din da Julie Leathers Gresham da Caleb sai kuma injiniyan mu yau wato sai Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka amma ku dakata ga shirin mu na yau da gobe.